a yau din da misalin karfe goma sha ɗaya ne kamar da muka faɗa a shi na gaba eh, shi shugaban ƙasar najeriya ya sauka kamar kuma kamar yadda muka faɗa shugaban ƙasa kwalbe da kansa shi je tarbe shi a tashan jirgin sama eh, bayan haka kuma ya karta shi masauki masaukinsa a hotel eh, hilton a birnin yawon din sannan daga baya ya tafi inda zai je za su tattauna a asirce sannan gaba zai taro tare da mukarraban shi shugaban kasa Biya to bayan hakan ne zai tashi da shi eh, ofishin jaka na Najeriya da ke kasar Kamaru da zai je gana da 'yan Najeriya wanda suke da zama a nan birnin Yaounde musamman wanda suke da zama a Tuwala da Yaounde. kamar yadda ka faɗa a rahotannin ka na farko za su tattauna kan batutuwa da suka shafi tsaro baya ga haka kamar akwai wasu batutuwa da za su gana a kai? shafi Najeriya dole kasar zai taɓa zai taɓa kabo magana tsaro ne akai za su fi eh, tattaunawa kuma akwai batun harkar kasuwanci amma magana tsaro akai za a za su fi tattaunawa a cikin tattaunawa da za su yi to kamar da ce za su yi magana kasuwanci kuma ka san kasar Kamaru a kasar Kamaru akwai 'yan Najeriya wanda suka kai sama da miliyan hudu wanda suke rayuwa a kasar Kamaru wanda kuma suke tafiyar da harkar kasuwanci eh, kuma eh, a tura da kasance a nan ƙasar kamarun yan najeriya wanda wasu sun shekara ishirin da wasu sha biyar sannan eh, suna kuma zaman lafiya eh, har yau saboda bunƙasa kasuwancin kasan ta saboda iyakan da kasar kamar take da shi da najeriya za a yi hanya an bude hanya musamman kamar na ce a zuwa eh, a bakariki ko inugu sannan kuma a jiyar arewa akwai daga wato jihar arewa birnin gaba daga marifiyar zuwa adamawan najeriya shi mm. waɗannan abubuwa za su tattauna a kai saboda bunƙasa kasuwancin tare da yin shiri musamman kan tsaro tunda tsaro shi ne zai da kare kowa da kowa. Eh, to kusan za a iya cewa kenan kasashen biyu za su maido da cikakkiyar hulɗa zake tsakanin su kenan ganin cewa a baya an nan sami matsaloli na harkokin diplomasiya tsakanin Najeriya da kamar musamman abin da shafi tun daga lokacin Bakasi da kuma yadda ita kamarin ake zargin tana jan kafa wajen yaƙi da ƙungiyar ta Boko Haram tun a farko. Eh haka ne kasan tun lokacin da aka samu ka shawo kan wannan matsalolin bakan harkokin bakatan bakasin tun lokacin ne kasar kamar Najeriya suka zama suna tafiya tare eh, kamar da aka ce sojoji a kasar kamaru a gaskiya sun yi kaɗan amma tun da batun harkar boko haram ya taso an ɗauki sabbin sojoji na tsare da eh, matasa an koya musu aikin soja wasu ma yanzu aka dai suna makarantar koyon aikin soja saboda su abin kasan eh, boko haram ana faɗa da wanda ba sani ba ba san takamaimai da ake faɗa ba shi zama matsala musamman ga ƙasa kamar shi yasa shi kwarbiya tun kamun ma abu ya wuce kamaru tun abu na faruwa kan iyaka ka sashen mobi da mai dogore tun lokacin shi shugaban kasa da ya san zai da zai ta su shigo kasan ba